الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا cikin littafi na Hamdatul Ahkam Kitabul Buyu a yau Lahadi ah, biyar ko shida ko biyar ga watan Zulhijja ta shekara bayan hira na Muhammad daidai da 21 ga watan goma ta shekara 2012 meladiya za mu tashi a cikin babi da yake bayani babu shurudi filbai babi da yake bayani a babi da yake bayani kai babu tahrimil bai'i khaba'id babi da yake bayani haramcin musu sai da abubuwan da addini ya haramta masa ya yi amfani da su ya ci su ko wani abu to haramun ne kuma sai da irin waɗannan abubuwa kine abin da hadisi yake magana a babu yake magana a kai a addinin musulunci ya yi bayani duk wani abu da yake akwai cutarwa ga hankali ko jiki ko kuma a addini ko dukiya to shari'a ta hana a yi a mu'amala ko a yi amfani da wannan abu duk abin da ake akwai barar ga adiyan addinai wal abdan ko jikunkuna wal uqul ko hankali ko kuma dukiya to addini ya hana amfani da wa'annan abubuwa shi yasa aka zama akwai abin da ake kira ad-daruriyatul khamsa wanda ake kiyaye su ga mutum hankalinsa jininsa addini da kuma mutunci da kuma dukiya wayannan abubuwa dole ne duk inda mutum yake a kiyaye masa wayannan abubuwa to duk abin da zai kawo matsala ga wayannan abubuwa sai addini ya haramta su abin da zai kawo matsala ga hankalin mutum sai addini ya haramta abin da zai kawo matsala ga addini sai addini ya haramta sa kansa abin da zai kawo matsala ga jini sai addini ya haramta ko dukiya sai addini ya haramta ko mutunci duka sai addini ya haramta don ya kiyaye waɗannan abubuwa guda biyar wanda in aka kiyaye su ga al'umma al'umma za su samu zaman lafiya na farko addini hankali jini dukiya da mutunci wannan abubuwa guda biyar dole a duk inda mutum zai rayu a kiyaye masa so in har zai rayu da ba za a kiyaye masa ɗaya daga cikin wa'annan ta wurin da ba inda za mutum zai zauna ya rayu ba الحديث الخامس والستون بعد المئتين عن جابر بن عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شهوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستسبه بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه a wannan hadisi daga jabir dan abdullahi Allah ya dirti yake fadi ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a amal fati shekaran da aka yi budin makka ke inna Allah wa rasuluhu lallai Allah da manzansa harrama bai alhamri sun haramta ko Allah ya haramta sai da giya wal maitati da muce matacce wal khinziri da alade wal asnami da gumaka wayannan abubuwa Allah ya haramta sai da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta a sai da su ya haramta kuma a rike su a yi amfani da su faqila sai yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ara'aita shuhumal maita ce me kake gani game da kitse na matacce domin ita kitsen ana amfani da shi fa inna yutula biha sufun ana amfani da shi a dinga shafa mu jirage na ruwa don su samu ƙarfi juriya a cikin ruwa da suke ba za su rufe da wuri ba sai samu ya daskare ya zama ya sandar ya yi ƙarfi sosai ciwon nan tun da icce ne katako ne wa yadhanu biha aljulud kuma ana shafa mafatu don su yi laushi fata wanda ake za a yi amfani da ita ba za ta kakkarye ba wa yastasbihu biha nasu kuma mutane suna yin fitilu da wannan man din a tara shi a sa kamar nan a shi da ake yi din nan a yi amfani da shi to wannan fa amfani da shi da ake tunda ana amfani da shi ya rasulullah ba za a iya sai da su ba faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu la haramu suna nan a haramu ne tunda an haramta shin to an haramta kuma sai da su thumma maƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda zalika sai annabi yake fadi ya baya haka qatalallahu alyahuda Allah ya tsine ma yahudawa inna Allah lamma harrama shuhumaha lokacin da Allah ya haramta musu kitse su ci jamalu sai su tara wannan kitse sosai sai su ce ai ba ci za su yi ba kenan bayan sun tara shi sun ba'uhu sai su sayar akalu samana sai su ci kudi shi ai yanzu ba kitse suka ci ba kudin kitse ne suka ci wayan da suke ma Allah kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya la'ance su saboda wannan shi yasa malamai suke fadi mutumin da yake laifi ya so wannan abun haramun ne yana aikata shi ya fi sauki da wanda yake ma Allah wayo kaga wannan da yake ma Allah wayo da ya tuba wanda kuma yana aikata haramun ya san haramun ne yana tsoro yana son to kaga zai iya tuba wannan ya san haramun yake aikatawa amma wani sai yayi wayo sai ai tai sai kawo wata kwana zagayo haka to wannan irin wannan ba zai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'ance su saboda suna so su yi ma Allah wayo su yi ma Allah hila bayan an haramta musu cin kitse wanda su suka jawo har aka haramta musu kuma daga nan sai su ce to tunda haka ne bari mu tara mu sayar shikenan sai su sai da sai su dinga cin kuɗi to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan din haka sai da shi kansa haramun ne amma za a iya yadda hadisi yake nuni za a iya amfani da su ta wayan hanyoyin da aka amfani da su kamar mutum yana da jirgi din ko wani katako ko wani abu yana so ya shafa mai don kada ya rube ko wani abu ko maganin sari zai iya amfani da shi don bai hana amfani da su ba sai da abun annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yasa bai ce mutane kada su sake amfani da su ba don an gaya masa mutane suna amfani da waɗannan abubuwa wajen su ko fatu ko kuma fitila sai ce to a annabi sallallahu alaihi ce suna nan dai a haramun na saidawa amma bai ce kada a yi amfani da su ba don dama ya same suna yin wannan sai ce amma abin da aka hana saidawa ko kuma ci shi ne Allah ya hana to da Allah ya hana cin wannan abin to kuma ya hana a sai da shi sai dai za a iya amfani da shi ta waɗannan hanyoyin din da ake iya amfani da shi sai dai malamai sai suka ce amma ko da fitila ne ba amfani da shi a irin masallaci tun da na matacce ne an gane fatu a shi ainihin kizin sun ce banda masallaci sai dai mutum ya amfani da shi a gida ko a wani wuri daban domin ya ga haske amma ba zai iya amfani da su a masallaci ba wannan hadisi yana nuna kenan waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da Allah ya haramta su na farko akwai giya akwai matacce akwai alade akwai kuma gumaka mafi yawa sun zo a cikin aya guda ɗaya da ta zo a cikin suratul ma'ida da take bayani akan abubuwan da Allah ya haramta su daga ciki Allah ya ambaci giya ya ambaci shasha ya ambaci matacce ya ambaci alade ya ambaci kuma su gumaka ne to duka waɗannan haramun ne to tunda haramun ne a yi amfani a shagiya haramun ne a ci mushe haramun ne kuma a ci alade to haramun kuma a mutum ya amfani da gunki to kuma haramun ne ya sayi da su waɗannan abubuwa guda uku gaba guda hudu da aka ambata to duk wanda yake haramun ne mutum ya yi amfani da shi to kuma ba a sai da wannan abun sai dai kaman yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa za a yi amfani da wannan man din na shi kizin domin a kunna fitila domin a shafa mafata domin kuma a yi amfani da su a wajen jirage wannan ba laifi malamai sun ce za a yi amfani da su a akan wayannan abubuwa amma kuma yin hila kuma ya nuna yana da hatsari tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya la'ance su wannan shine hila dabara in ce abu kaza haramun ne mutum ya makale da wani abu wanda yake gani shi wannan abu a wurinsa ba haramun ba ne ya yi ta amfani da wannan abu wannan kaga shi ne hatsari amma ya yadda haramun ne sai ya aikata sunna a laifi kawai ya aikata wannan haramun ne amma ba laifi amma wancan kuma akwai ƙarin laifi nawa wayo ma Allah maɗaukin sarki duma irin wannan da irin mutum ya tuba a wannan laifi wannan a wannan babi hadisi guda ɗaya aka kawo a babin da yake bayani akan abubuwan da Allah ya haramta shine wannan hadisi wasu mun ji su a satuttuka a kwanakin da suka wuce wanda Allah ya hana asiri su daga ciki akwai kare akwai kuma kahin akwai su karuwa kudin da za su ji duka wannan khaba'id ne da Allah ya yi magana a kansu a babin mu na gaba yana bayani a babu salam assalam ko kuma assalaf duk ma'anan su daya shine abin da ake kira salam kama ba da kongila sayo abu kai kana sai da motoci ne wani yana son mota a zo a zauna a yi yarjejeniya ina so ka sai mun mota iri kaza a sun sifan motan a ce peugeot ne 406 prestige nike so ga sifanta ga komi da komi ka siyo mun to kawo kuɗi zuwa wata mai zuwa zan kawo maka mota ya ba da wannan kuɗi wannan ya halatta a yi wannan a sun sifan abin da za a siya sannan a sun kuɗin ɗin a cinikin a wannan lokacin sa'annan kuma a son lokacin da za a kawo wannan kayan wannan shine sharuɗan da malamai suke sa na wannan salaf ɗin ko kuma a salaf dole a san abin da za a siya su ma sun nawa ne sannan a ba da kuɗin a lokacin da aka yi wannan magana a lokacin da aka yi ƙulla wannan fil majalis sai a ba da kuɗin to gashi ina so ka sayo mu nawa ne take kasancewa sai eh, dubu ɗari biyar ne ake samunta ke to gashi shi sai a bashi yaushe za ka kawo karshe wannan watan talatin ga wannan wata ko ɗaya ga watan gobe zan kawo maka sai a rubuta shikenan sai a bada kuɗi a je a nemo mota shi ake kira as to ba mota kawai ba kowane irin kaya wanda yake karban sifa wanda daga sifantawa za a iya gane wannan kayan yanayinsa ko ya dudduka ne ce ina so ka sayo mun ya dudduka irin na china bandul kaza a china to nawa ne su a gaya masa kaza duk inna mita ne na aunawa da ina so mita kaza inna nauyi ne ina so awo kaza inna aunawa ne mudu kaza inna kirgawa ne kaman handset ina so handset nokia mai namba kaza kaman n70 misali guda hamsin a faɗa masa to ga kuɗin wayannan guda hamsin ɗin kowane guda ɗaya ga kuɗin sai a yi jumla yaushe za a kawo su a faɗi rana wannan shi ake kira assalam ya halatta a yi wannan yarjejeniya na yau da kullum da cinikayya kuma yana cikin ɓangaren babi na ciniki na yau da kullum الحديث السادس والستون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاثة فقال من أسلف في شيء فليسلف fi kailin ma'alumin wa waznin ma'alumin ila ajalin ma'alumin wannan hadisi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ce annabi ya zo madina ya sami mutanen madina suna yin wannan shinikin amma na kayan gona don su manoma ne dama to mutum zai iya ba da wannan ina so masara buhu talatin buhu talatin na masara e zuwa yaushe zuwa watan Eh, watan hudu ko wata uku muke son su wani irin masara a faɗi irin masaran da ake so ne in irin na turawa din nan mai goyon nan ja a faɗi ja in kuma fari irin namu ake so a faɗa irinsa sannan buhuna manya-manyan ko matsakaita ko ƙanana a faɗa to nawa ne wani buhu kaza to ga kuɗinka zuwa rana kaza ga watan kaza ina so ka kawo min buhu talatin din shikenan sai a bada wannan kuɗi shikenan sai ki gaba da nema ko kuma dama yana da su ko kuma zai je ya ɗauko inda ya san cewa ana samu wannan buhuna ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sami su suna yin haka su mutanen madina wahum yuslifuna suna yin salaf fi thimari a 'ya'yan itatuwa sanata mutum zai ɗauki shekara ɗaya ne wasu sanatai ko shekara biyu wasu talata ko shekara uku sai a bada kuɗin ana son dabino mudu kaza sai a yi yarjejeniya a bada wannan kudin a faɗi nau'in dabinon da ake so sai a bada in ajiwa ne a ce ajiwa in sukari ne a ce sukari in kaza a faɗi sunan dabino da kuma sun dabino akwai ƙanana akwai manyan manyan ko ƙanana tamr yake so ko kuma rutab ɗin busacce yake so ko kuma ɗanye duka sai a faɗa daga nan sai a yarjejeniya to idan za a yi haka ɗin to ya kasance fi kailin ma'alumin in kilo ne a ce kilo talatin nike so an wazinin ma'alumin ko nauyi ce nauyi kaza nike so ko kuma mudu kaza nike so ila ajalin ma'alumi kuma a sa lokaci sananne daga nan shi kenan sai a samu a yarjejeniya a yi wannan dole a samu shi wanda za a baɗin ya kawo da kuma wanda zai bayar da kayan da za a kawo sa'annan kuma a faɗi kuɗin kaya wannan lokacin a biya wannan shine abin da hadisi yake faɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masu da wannan ɗin kuma ya ƙara masu wa'annan sharuɗa sharaɗin farko da annabi ya gaya musu ya kasance an san abin da za a kawo in na kilo ne an san kilo in na aunawa ne an san mudu sa'annan kuma ya kasance in na girgawa ne an san adadin sa'annan kuma an sa lokaci da za a kawo wannan kayan kada bar lokaci haka kawai a buɗe ce zuwa saukan damina yaushe damina za ta sauka ba wanda ya sani za ta iya sauka da wuri za ta iya dadewa ba ta sauka ba ba a yin wannan dole a faɗi lokaci wata kaza zan kawo maka kaya ko nan da wata biyu ciki na faɗi adadin watanni da wata biyu sun kare za ka iya zuwa ina kaya na ya kawo ka karba in bai kawo ba to za ka iya kai karansa cewa ka ba shi kuɗi kawo maka kaya lokaci yayi bai kawo ba amma in ba sa lokaci ba za mu sai ai ban sa maka lokaci ba kaga kaga kenan to an an ce dole a samu wannan wato lokaci sananne sa'annan kuma abin da za a siya din ya zama an san shi an sifanta shi kuma ya kawo wannan sifan din da ake bukata inna aunawa ne an sun mudu inna abin nan na kilo ne an sun kilo inna girgawa ne an san shi in kuma wanda yake sifa kawai ake bukata kamar mota an sun sifan ita mota din da model motan da launin ita motan da yanayinta in sabuwa ne ba matsala sosai saboda mafi yawa sabbin motoci ba su cika samu matsala amma in kutuno ne saman motar mustamala wasu malamai suna ma hana a yi wannan saboda da ƙir a samu irin sifofin da ake so ɗin ɗari bisa ɗari in ba ka gari ba don zai iya ce maka zai kawo maka grade ɗin sai ya kawo ka ga ba grade ɗin ba don sai kaga irin wannan za a iya samun wato saɓani ko kuma a samu rikici akan wanda ya kawo ɗin ce ai ni ba irin wannan motar nake so ba ina so wanda tafi wannan to in ba dai ta zama great yadda yake so in ya kawo mace ya yarda shi kenan amma in ce bai yadda ba ba irin wannan yake so ba to kaga za a iya samun rikici ya sa malamai suka ce motar da yake an yi amfani da ita to ba a so a yi irin wannan ciniki a kanta kaman gida shi ma ba a yi ciniki irin wannan a kansa kaman fili dole mutum yana bukata ya ga yanayin gidan ya ga wurin in filin ma ya ga yanayin duk wani zai iya zo ya same ka gida mai kyau sai kaji sai ga wurin ma shi bai maka ba in na ma maganin gidan wurin da gida yake ko haya wata rana wani zai zo ya ce maka gida a wurin kaza kana zuwa kafin ku kai gidan ma daga environment ka zai bai maka ba kawai sai a dawo zo mu je ka gida a saboda wurin bai maka ba to kaga wannan ba a irin wannan a matsayin a gidaje saboda dole ne mutum ya san abin da zai siya in gida ne ya gani fili ne ya gani ya yi masa wannan shi ne abin amma in irin abin da ke ɗaukan sifa a sifanta shi ko a san model irin kaya na zamani irin wa'annan fi da kati ga irin model da kake so ka faɗe shi kuma ka faɗi product ɗin da kake so china ne ko korea ko switzerland kowane sai ka faɗi abin da kake so in ka ce maka na so korea kawo maka china sai ka ce bai yadda ba saboda koriya muka ce ko finland irin waɗannan abubuwa dole a haddade kamfani wanda ake so samson muke so amma koriya ko kuma china ko finland irin waɗannan in ya kawo maka wani abu daban kana damar ce baka yadda ba wannan su ne wato abin da ake kira asalaf ko kuma asalaf abinda abin da yasa ake kiran shi asalaf malamai suka ce saboda ana ba da kuɗin kafin a kawo kaya kamar salaf kenan to shi yasa duka ko salam ko salaf duk maganan tsiri daya na'am na'am eh, shi kansa ba wani ya yadda zai iya kawowa ba tare da an ba shi kuɗi ba ba wata matsala amma yanzu wannan da aka ba shi kuɗi an taimaka mishi yayi an ba shi kuɗi kafin ya kawo kaya shi aka taimaka mawa shi mai kawo kayan saboda zai iya yin abin nan to an ba shi kuɗi tun kafin ya zo da kaya kuma an ba shi kila lokaci mai tsawo to in har ya ce ba bai sai an ba shi kaya ba ma zai kawo in ka zo ka gani yayi shikenan yanzu shiniki za a yi eh amma kuma in da ma dama an riga an niki an so irin kalan da za ka kawo sai ce amma kuɗi sai ka kawo ba matsala wannan ba a kiran shi shi kuma salaf kenan wata yarjejeniya ne aka yi da daban amma kuɗi na maganar salaf dole a bada kuɗi a lokacin da aka yi wannan yarjejeniya idan har ba a biya a wannan lokacin ba ya tashi daga wannan salaf din ko kuma salaf din sun ce a bada kuɗi fi majalisil aqadi a lokacin da aka kulla wannan yarjejeniyan za a bada kuɗi ko a bada duka ko kuma ana iya bada rabin kuɗin in an kawo a zo a ci kasar kuɗi eh, na'am babu shuruɗi filbai bai babu da yake bayani akan sharruɗa a cikin shiniki an aisha ta radiyallahu anha qalat ja'at bariratu fa qalat katabtu ahali ala tis'i awaqin fi kulli amin uqiya fa'inini fa qultu in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa wala'uki li fa'altu فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله <coughs> ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد أردت ذلك عليهم فأبوا علي إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشتردي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق a wannan hadisi mai tsawo hadisin Aisha Allah yarda da ita na 265 da bakwai <coughs> ta ce barira ta zo barira baiwa ce wanda tana gargacin wasu mutane na cin mutanen madina <coughs> to sai suka buga mata fansa abinda ake kira mu mukataba wanda aka ce katabtu ahali in ji ta kenan mutum yana da bawa ce bawa je ka kawo dubu ɗari a shekara ɗaya ko miliyan ɗaya a shekara ɗaya ka zama ɗa to sai a yarjejeniya ta yaya zai kawo wannan kuɗin wata wata ake so ko sati sati ko kuma bayan wata uku uku duk yadda aka yi yarjejeniya kowane wata kawo kaza daga nan bayan an gama biya wannan kuɗin gaba ɗaya kenan ya zama ɗa kamar mutum ya fanci kansa kenan shi bawa zai fanci kansa shine ba ɗin to haka suka yi ma <clears throat> ita bariran ita kuma bariran dama tana zuwa wajen aisha tana dan mata aikace aikace aisha ya sun san juna da aisha sosai to sai ta zo wajen aishan sai take gaya ma aisha ta mutanenta sun rubuta mata fansa akan ukiya guda tara kowane shekara za ta kawo ukiya ɗaya kaga za ta yi shekara tara kenan tana biya kafin ta zama ɗiya faƙultu sai aishan take gaya mata sai ta zo tana yi taimakon aisha ta taimaka mata da wannan kuɗin mana ko wani abu daga ciki don ta yantu da wuri sai aisha ta ce idan har suna so ma in kirga wannan kuɗin a yanzu in ba su na shekara tara in ba su a yanzu ki zama ɗa amma ya zama ki a hannu na yake sai in yi sai je to bari ta yi neme ta je ta gaya musu shine sai ta tafi fa zahabat bariratu kenan sai ta tafi ila ya zuwa ga mutanen ta din fa qala lam sai ta gaya mata abinda Aisha ta gaya mata gaya ma mutanen su fa abau alai suka ce ba mu yadda ba ko da ta bada yanzu sai dai in mu ne ba mu zama waliyanki ta biya kuɗin ki zama ɗiya yanzu amma kuma ki a mu yake ce ba su yadda waliccin ta koma hannun Aisha ba shikenan faja'at min indihim sai ta dawo daga gare su wa rasulullahi jalisun sallallahu alaihi wasallam kuma annabi na zaune tare da Aisha sai take gaya ma Aisha inni kad aradtu zalika alaihim fa abaw na gaya ma mutane na fa abin da kika faɗa amma sai suka ki alayya sun ce ba za su yadda ba illa ay yakuna lahumul wala sai dai in su ne za su zama waliyai na bayan kin yanta ni kuma bayan kuma kin bada kuɗin kin yanta ni fa khabarat aisha tun nabiy sallallahu alaihi wasallam aisha sai ta gaya ma annabi ke fa ga abin da muka yi da mutanen barira ta zo tana neman taimako an ba ta fansa shekara tara ta dinga biya har ta zama ɗiya ni ce ni zan iya kuɗin yanzu in ba ta je ta fanci kanta amma in zama ne waliyinta sai suka ji suka ce sai dai in wali walicin ta dawo kansu faƙala sai annabi ke gaya ma sai annabi ke gaya ma Aisha khudhiha ki karbe ta washtaridi lahumul wala ki karbi wannan ita bariran ki biya kuɗi ki sharɗanta musu abin da suke so din cewa waliccin nasu ne fa innamal wala sai dai a wurin Allah a shari'a ta addini musulunci alwala liman ata ga wanda ya yanta tunda ke kika janta to ko da ma sun wannan sharɗin a banza suka yi shi naki ne walicin ke ne waliyinta an gane fa fa'alat aishatu shikenan aisha sai ta ba da wannan kuɗin sai ta zama diya da annabi ya ga haka ya mutane suna son duniya sun banta da abubuwan shari'a na Allah sai ya kira a je a mutane su taru shine dama in wani abu ya faru annabi sai ya ko as-salatu jami'a ko ya sa wani as-salatu jami'a as jami'a sai a haɗu da an haɗu sai ya hau min bari daga nan sai ya hudu ba sun makama rasulullahi sallallahu alaihi nasi ya tashi ya yi mutane hudu ba ya yi bi Allah maɗaukakin sarki wa athna alaihi kuma ya yi bi yi yabo gare shi ya gode ma Allah ya gare shi sun qala sai yake faɗi. amma Ba'ad, bayan haka wannan kalma mutum yana amfani da ita ne in zai yi intikali daga wani magana zuwa wani daban ya sa ma'ana daga ciki an ce daga cikin sunna na hudu ba ana so a kawo amma Ba'ad, bayan haka saboda an so yanzu an gama mukaddima za a shiga maudu'in abin da ake so a karantar da mutane kowa sai ya saurara ya ji wani maudu'i ake dauke da shi to shine ma'ana amma ba'ad kuma amma ba'ad abin da ke biyo baya kamar da malamai suka ce fa'un ne shi yasa anan ma a hadisi za ga fa'un ne ya biyo baya amma ba'adu fa ya ayyuhan nas fa ya ayyuhal mu'minun fa inni irin wannan fa sai annabi ce fa ma balu aqawamin me ya sami wasu mutane rijalin wasu mutane yashtariduna shurudan suke sharɗanta sharruda laysat fi kitabillahi wanda ba sa cikin littafin Allah don a cikin littafin Allah cikin hadisi annabi wanda ya kyanta mutunci ne da waliccinsa shine to me yasa mutane suke sharɗanta sharruda ba sa cikin alqur'ani ba sa cikin shari'a ba sa cikin hadisai sai annabi ce ma kana min sharɗi duk wani sharadi da aka yi laysa fi kitabillahi wanda ba cikin littafin Allah aka samu wannan sharadin ba huwa batil wannan sharadi babu shi an kulla shirme kenan duk wani sharadi da za a yi wa in ka mi'ata sharɗin ko da sharuɗa ɗari ne aka bulla a nan in dai ba Allah ya sharɗanta wannan sharuɗan ba an yi su a banza sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi qaba'ul lahi haqqu hukuncin Allah shine yafi cancanta abi wa sharɗul lahi awsa kuma Allah shine yafi ƙarfi wanda ya kamata a bi akan sharadin mutane a bar na Allah wa innamal wala'u sai dai a wurin Allah alwala'u walici liman ataka ga wanda ya yanci ba ga wanda ya karbi kuɗi ba don shi ya karbi kuɗi shi sai da waye ko to ta ya zai ce kuma bayan ya sai da walici ya dawo kansa bai yiwuwa ya karbi kuɗi kuma ya rike walici bai yiwuwa to wanda ya bada kuɗi ya yanta to shi ne walci ke kansa amma inda kyauta ne ya zo ya yanta wannan ba ce na yanta ka ka zama ɗa bai karbi kuɗi ba to yanzu zai iya sanya walicin ya zawo a kansa wannan walici shi ne da shi ake ana iya gadonsa <clears throat> gado da shi don daga cikin magada maza akwai wanda malamai suke maulan ni'ima maulan ni'ima ne mutumin da yana da bawa sai yanta wannan bawan ya zama ɗa walici wannan bawan zai dawo a hannunsa ran da wannan bawa ya rasu wannan mai gidan zai iya gado wannan bawa ina da cikin magada guda goma maza shi maulan ni'imadin shine na garshe mata kuma ai guda ai guda goma shine na garshe mata kuma guda bakwai ita ce ta garshe maulatun ni'ima mace tana da baiwa sai ta yanta wannan baiwa sai baiwan ta zo tare su tana da dukiya wannan da yanta za ta iya gado wannan baiwa su ne magaza daga cikin mata to wannan shine abin da ake nufi a wannan hadisi yana nuna mana kenan a halaccin ci mukataba din ga wanda yake da bawa da ce bawa je ka kawo kaza ka zama da bawa ya je ya yi ta nema ya yi ta nema ya kawo sai yadda aka yi sharadi in wata wata aka ce duk yadda aka yi zai shi kenan malamai suka ce ko da in aka ce zai kawo dubu ɗari da hamsin sai ya kawo dubu ɗari da arba'in da tara saura dubu ɗaya ya cika lokacin da aka ɗiba masa ya ƙare ya kasa zai iya dawo bauta abinsa kuma wannan kuɗin da mutumin ya karba sun zama halal a wurinsa ba zai mai da masa ba to sai ya ba da ko kobo ɗaya bai rage ba to daga nan ya zama ɗa kenan cikakke ya zama ɗa amma in har wani abu ya rigu daga cikin kuɗin yana nan a bawansa a wannan hadisi kenan ya nuna ana iya yin karɓar wannan kuɗin a iri wannan yarjejeniya kawo kuma wannan sai yadda aka yi lokaci ko kuma <clears throat> wurin bayarwa ana iya cewa ka ba da lokaci guda ana iya cewa ka ba da wata wata ana iya ka ba da sati sati ana iya ka ba da shekara shekara kamar yadda suka yi mata anan shekara shekara za ta bada don ugiya tara ne za ta bada kowane shekara ugiya daya to Aisha kuma sai ta bada sannan kuma wani hadisi yana nuna mana ana iya kulla abu zuwa shekara uku in mutum ya samu yalwa ya bada a yau kamar ciniki irin cinikin da ake kira bai'ut taqsid ina da mota <clears throat> zan sai da maka zaka dinga biya wata wata shekara biyu nawa za ka dawo kawo kowane wata dubu hamsin hamsin ko ɗari ɗari shikenan sai ka samu yalwa a wata biyu sai ka zo ka biya kuɗi kenan ka ƙara gaba za iya saboda wannan an ɗeba mata shekara tara ne aisha ta ce a yau in suka so sai in siye ki kuma annabi ya yadda da haka ne to ko shi niki shi ma aka kulla da wannan sai mai eh, wanda ya siya din ya ga yana da kuɗin da zai iya biya a yanzu sai iya biya a rusa wancan lokaci an gane daga nan shi kenan ya biya ya huta da wayannan abubuwa malamai sun ce wannan ya halatta kenan a wannan hadisi kuma yana nuna mana duk wani sharaɗi da za a yi in dai sharaɗin baya cikin shari'a na Allah ta wannan sharaɗin na shirme ne kuma za a kaɗe ka iya yadda da mutum akan wannan sharaɗin ko da bai da kai kuma wannan sharaɗin bai lizimce ka ba an gane abu saboda aisha da ta sharɗanta musu walici sai suka ce ba su yadda ba sai annabi shi ke yadda da abin da suke so tun da ba sharaɗi na Allah bane babu shi wannan sharaɗi fasid ne dama aka gulla to babu shi to mutum zai iya yadda da wani sharaɗi wanda ya so wannan sharaɗin ba addini bane ya yadda ci a matsayinsa babu ma wannan sharaɗi su da suke gani sun yi shi ne sharadi sai yadda kuma ya ƙi wannan abun nan din ba wani abu kamar yadda Aisha annabi ya gaya mata ta yi ɗin to sai annabi kuma shi ta shardanta musu amma daga nan kuma walicci nata ne dama walicci a wurin Allah shine ga wanda ya yanta kuma aka yi a haka din aka yanta ta walicci ne dawo a hannu ita Aisha radiyallahu anha a ita barira abubuwa da yawa sun faru da ita kamar wannan kaga wannan hadisi malamai suna fidda hukunce hukunce da yawa a ciki wannan hadisi da ciki akwai wannan din sannan akwai hadisin ta guda daya wanda aka ba ta sadaka ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallama aka dafa da aka kawo ma annabi abinci bai ga nama ba su sha ba nama na ga an dafa a tukunya a nan ba sai aka ce ai barira ne aka ba sadaka mun kuma sun kai baka cin sadaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu ai ita ne a wurin ta sadaka mu kuma a wurin kyauta ne kaga mun gane kenan mutumin da baya cin sadaka sai aka ba wani sadaka shi kenan shi kuma sai ba wannan kyauta shi yanzu zai iya ci shi a matsayin kyauta ne ba sadaka ba ba wata matsala ita barira abu ya faru da ita sannan ita ce kuma a lokacin da wani mijinta ana kiransa muge ta ji ba ta so wannan muge dukkan su bayi ne ita kuma sai aka kyanta ta yanzu ta zama diya to daga nan kuma an za a ba ta zaɓi ko ta zauna da shi ko ta rabu da shi in ta zaɓi rabuwa shi kenan sai ta rabu da shi shi kuma yana son ta yana binta yana kuka ya rasa yadda zai yi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana kuka ga barira fa ta zo ba ta son shi kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira ta ce barira don Allah ki koma mu mu su mana ki zauna da shi sai take tambayan annabi shawara ne kake bani ya rasulullah ko umurni annabi ce shawara ne ce to bana son shi ya rasulullah annabi ya tabbatar mata a kan wannan haka ne kaga wannan yana nuna kenan irin waɗannan abubuwa za a iya abin nan idan annabi sallallahu alaihi wannan ba umurni ke bata ba shawara to zaka iya zabi wanda kai kake gani daidai akan wannan sai ta zabi ta ce to in dai shawara ne kake bani ba umurni ba ba hukunci ba to ni bana so sai annabi ya kyale ta akan ta so din suka rubu da shi mugith din ya malamai sukan ce barira da zalilin ta an samu abubuwa da yawa malamai za su yi sharhi wannan hadisi za su fiddo da mas'aloli masu yawa akan ta ita barira wannan baiwa ta barira radiyallahu anha saboda baiwa ce kuma abubuwa da yawa sun faru a kanta wanda malamai da yawa addini an amfana da wasu abubuwa da yawa daga ciki akwai wannan din na maganan sharaɗi kamar mutum zai auri mace ce to sharaɗi fa kada ka yi kishiya sai mutum ce na yadda a wannan sharaɗin daga ƙarshe sai ya da Allah ya riga ya halatta masa an gane da wannan sharaɗin batil ne ba ta da dama ta yi wannan sharaɗin yana daga cikin irin wannan sharaɗin an gane bayan ka aure zai ce to ai kullu sharɗin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun ce zan yi aure <laughs> irin wannan tunda sharadi ne na abin nan to irin wannan sharra malamai sun ce ba a yadda da irin wannan eh wannan duka daga cikin abin da muka samu a wannan hadisi na ita bariran mutum ya sharɗanta sharadi wanda ba littafin Allah ba ba na Allah ba to ba za a yadda da wannan sharadin ba in ka ba zai yiwu ba wannan abin da kake so din ka same shi sai ka yadda sai ka yadda da wannan sharadin ka je a je da haka din kai kuma kai abin da Allah ya umurce ka an gane abin wannan kenan ina ganin insha Allah sai mu tsaya a nan inda abin nan lokacin da aka fa saba na yau da kullum ko mu yi hadisi na gaba na'am kai muje wannan hadisi a karanta shi eh, mu karanta wannan hadisi da yake babi daya ne hadisai guda biyu an jabir ibn abdullahi muna bayani ne akan babi da yake bayani sharadi a cikin ciniki an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma annahu kana yasiru ala jamalin فعايا فأراد أن يسيبه قال فلهكني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فصار سيرا لم يصر مثله قط فقال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني قد ماكستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك هنا حديث لك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi jabir din an je yaƙi daga cikin yaƙoƙi na annabi sallallahu alaihi wasallam tare da jabir da annabi sallallahu alaihi wasallam ana kan dawowa gida to dama annabi don aka je yaƙi ana dawowa yakan biyo bayan runduna ne shi sai tsaya a baya ana tafiya yana biye a baya saboda in wani ya samu wata matsala ko dabba wani ko wani abu haka ya taimaka masa to jabir yana tafiya da raguminsa ragumin sai ta zo ta kasa ta kasa tafiya ba lafiya kenan yayi yayi yayi ragumin nan yaki sai jabir yana so ya saki ragumin kawai ya kara gaba ya bacci shine ma'anan fa'a ya fa da ayyu sayyiba wai so ya sake shi a daji inda ya kasa tafiya kuma ba zai iya daukar ragumin nan ba iya yanka shi kadai ba zai iya cinya ba zai iya daukar naman ba to gara ya bar ragumin shi ya huta je ya riski runduna a tafi tare to sai annabi ya riske shi a yi ciwon nan yanayin biyu fa da ali sai annabi wa wannan raƙumin da Jabir ya yi musu addu'a wa darabahu sai ya dan da kira raqumin fasara sayran lam yasir mithlahu qat sai yayi wata tafiya da bai taba yin irin wannan tafiyan ba tun da yake ma'ana ya ƙara saurin da dama tun kafi wannan abu ya same shi bai irin wannan tafiyan ba faƙala annabi da ya ga haka sai yake gaya ma jabir bi'nihi bi uqiyatin ka sai da mun mana ya jabir ugiya mu yi bayani a kan akan ce je ne sa'i sittin in na aunawa ne ka sai da mun shi da ugiya qultu sun sai da shi a ba zan sai da ba kuma da yana so yadda raƙumin fa amma yanzu kuma sai ruwan ma ce la ba zan sai da ba annabi ya sake cewa bi'ini ka sai da mun shi ya jabir jabir da ya ga annabi ya matsa ce fa bi'tuhu bi uqiyatin sai ce to na sai da maka amma da sharadi kuma sai ya ce to sai ya kai ni gida tukuna fa sai na hau mun je madina kafin ba sa raƙumin sai annabi ya yadda da wannan shar'in dama muna magana ne sharaɗi akan a ciniki za ka iya sai da mota a nan kaduna ku si ciniki komi da komi ce to amma sharaɗi sai na je lagos da ita tukuna in shi mai sai ya yadda shi kenan in kulla ciniki ka je lagos kila Lagos kake kun haɗu a nan Kaduna da mota kuma ka zo daga Lagos baka da so ka shiga motan haya sai da sharɗi sai na kuma koma gida da wannan mota kafin ko in turo maka da mota ko kuma kai ka turo a zo a ɗauka ko kuma in kai can kake ɗin ka zo ka karɓi motan ce to na yadda shine ma'anan abin da ake so a nuna mana kenan to sai an jabiri ce to sai na istithna'i cewa na sai da maka amma da sharaɗi sai na ya kai ni madina tukuna sai annabi ce to na yadda lokacin da suka zo madina jabir ce fa ataituhu bil jamali ataituhu bil jamali sai na zo mashi da raƙumin fa na kada ni sai ya biya ni kuɗi wannan raƙumin sai na juya na tafi sun marajatu kenan fa arsala fi akhir sai annabi ya nemi wani daga cikin ce kai zo zo zo sai bashi wannan kuɗin wanda jabir ya bashi sai bashi raƙumin ce ka ji ka bi jabir gida ka kai masa abubuwan guda biyu da kuɗin da raƙumin shine sai ya maida masa sai yake faɗi yake gaya ma jabir a turani ma kastuka li akhudha jamalaka kana gani kamar na dan maka wayo ne don in karbi raƙuminka khud jamalaka wa darahimaka annabi wasa yake masa sai ce karbi kuɗinka da kuma raƙuminka fa huwa laka dukkan sunaka ne sai annabi ba shi raƙumi da kuma kuɗi ga raƙumi ya koma mai ƙarfi ƙarfin da bai taɓa yi sa ba sannan kuma ga kuɗi wannan yana nuna irin kyautatawa irin na annabi sallallahu alaihi wasallama da jabir kaga zai yadda raƙumin nan fa yadda shi kuma ya dawo shikenan ya rubuta da kenan. annabi ya masa addu'a raƙumin ya bugi raƙumin yayi karfin da bai taba yin irin sa bai tafiya da bai taba yin irinsa ba sannan aka yi shiniki ya siya Ba ya siya jabir ce to sai ya kawo ni gida sai na yadda ya kawo ku gida bayan ya kawo shi gida ya zo mai da raƙumin aka ba shi kuɗin jabir ya tafi aka tura masa da kuɗin da raƙumin ce na baka annabi sallallahu alaihi wasallama yana kyautata masa habbansa fiye da shi ne yake ma jabir ba'a ce ka gama na maka wayo ko jabir kake gani don karbi ragumin ka wanda da shi ke so ya yarku fa. to annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kaga hadisin ne yana nuna mana kenan mutum zai iya yin sharadi akan ka abun da yake saya kewa zan sai da maka kaza amma da sharadi in amfani da shi na lokaci kaza in ayyadda shi kenan ko mota ne ko mashin ko wani abu din dai za a yi amfani shi to zan sai da maka amma gida amma da sharadi zan zauna a gidan zuwa wata uku nan gaba kafin in gama gyaran nawa gidan shikenan za a iya bashi ma kuɗin ya karba ce to nan da wata uku zan tashi bar maka gida ya halatta yi haka ko zan sai da maka mota yanzu ba ni da wata na aika a kawo mun wata ka bari zan amfani da ita a dinga kawo mun yara makaranta kafin nawa ta zo za a iya yin wannan ya halatta sharadi kenan don wannan sharadi a cikin niki ba sharuɗa na shi shinikin ba a yi sharadi cikin niki an gane abin to ya halatta sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana kamar yadda muka yi a wancan na farko jabir da annabi ce sai da masa na farko ce bai yadda ba wannan ba saba ma annabi ba ne don ba cikin ayyuka da ake yamurni a yi a da'a ma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan don sai so ne in kana so ne kake sayarwa kai shi kuma in yana so zai siya don baka so baka sai da kayanka to annabi dai ce sai da mun jabir bai sun sayarwa sai ce la bai laifi ba nan ba irin wannan la din da ake ma annabi ake yayi laifi ba an gane abin wannan mu'amala ne na yau da kullum sai da annabi ya sake matsawa din sai jabir shi to na yadda yanzu zan sai da maka to ya nuna akwai wuraren da annabi in ya tambaye ka zaka iya cewa a'a ba kai laifi ba akwai inda ba maganan a'a dole ne kai ta'a in abin da ya shafi al-ibadat ne umurni ne na kai tsaye ba mu'amala wannan mu'amala ne an gane don zai iya cewa ba zan sai da ba ina son raƙumi na Shi kenan ba ya yi ma annabi rashin abin nan da'a ba ko wani abu saboda yana son din dama daga cikin sharruɗan ciniki da muka faɗa sharaɗin farko at-taradi ko yarda tsakanin mai siya da mai sayarwa ba maganan a tilasta wani mun ce sai a fuska guda ɗaya za a tilasta mutum ya sayi da kayansa mutum da ya ci bacin mutane aka yi aka yi biya ya biya ya biya ko kuma aka duba bai da wani kuɗin da zai biya sai yana da kaya nan kotu za ta iya kashi ya sai da wannan kayan tilas a sai da masa domin a biya mabasa don haƙƙi ne yanzu to sai wannan sai da da haƙƙi irin nan kawai ake tilasta mutum amma ba haka ba bayan da za a tilasta mutum ya sai da kayansa to shi yasa annabi din da ya tambaye shi ce a'a ya shiru ya sake zuwa tambayansa sai jabir ce to shikenan yanzu na yadda na sayar wannan shine abin da hadisin nan ke nuna mana kenan sannan annabi sallallahu alaihi mutum kuma zai iya sayan abu a hannun mutum in ka tausaya masa ka bar shi da kuɗin da kayan sa ya ƙara gaba ka kyautata masa irin yadda annabi ya ma shi jabir din ya bar masa da kayan da kuma kuɗin ya ba shi ya ce sun zama naka jabir ya zo kuma yana ta godiya kaga wannan ya nuna irin ɗabi'a irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam sun kyautata ma wanda yake bai da shi kyautata ma mutanensa sahabbansa da suke tare da shi sallallahu alaihi wasallam ina insha Allah sai mu tsaya nan Allah ya kai mu bayan sallah ba satin sallah insha Allah satin hutu ne sai sati na gaba in Allah ya yarda za fara karatu in Allah ya yarda wa alaikum assalam na'am <coughs> na'am eh, har yanzu baka karbi motan ba saboda tana hannun shi zai zama hasaran sai sa ji za ta bi shi wanda ike abun ya hannun shi eh, tun da baka karba ba na'am alaikum salam na'am in ta sura ta salaf ne ba za a maida ba ai akwai wahalan ka kai ma naka da za ka sha kudin mota da sauransu to shi yasa ai shi din ma ya samu sauki kai ma ka samu sauki to ba in dai a kan wannan suran aka yi shi ba maganan dawo mai da wani abu da ya rabu an gane duka benefit din ga wannan da aka ba ne je ya siyo kayan in a haka a turan salaf aka yi ko salam aka yi shi an gane ba maganan dawo da wani abu da ya rabu eh na'am don za ka iya zuwa kila ka samu kuma yadda aka sa din ya fi kai kuma ba za ka dawo masa ba sai ka siyo tunda an riga rajeje ne haram ba da kuɗi sai ka siyo nan kuma ta biyo ka an gane abin a in dai an yarjejeniya ta hannun don akwai wata yarjejeniya da ake yinta ba da tsuran irin wannan sura ba a wannan sura malamai suka ce in ga yi shi a wannan majalisun aka ba da kuɗi ta kullu kenan to in ka je sai ka samu wannan an yi za a siyo cikila a naira hamsin sai ka same shi arba'in da takwas aka samu ragin naira biyu kaga tafiya ma akwai kudin mota akwai sauran wahala abinci da sauransu shikenan ba za ka dawo ka ce ga sauran naira biyu dinka ba ai shi ya riga ya baka wannan kudin ka je ka kawo mishi kaya kawai ta yadda za ka yi ka sawo mai kaya kai ka sani ko eh to kaga shikenan sai ka je kuma za ka je ka dawo da mishi kuma ka ce kayan da muka yi fa bai ya kudin ya fiya ka kai kuma tun da ka riga ka yi sainin ka karfa sai dai ka kawo mai kaya in shi ko ya biyo ka ka ci ka na'am

eh ba kai laifi ba kamar yadda shi ba jabir bai ma annabi laifi da yace bai sai dawa na farko ba ba laifi ba ne wannan shi yasa ai a shiniki din dole a samu in dai shiniki ne at-tarabi ya halatta da da uba su yi shiniki mata da miji su yi shiniki amma dole a samu yarda yarjejeniya wannan ya yadda zai sayar wannan ma ya yadda zai siya kada ai mu wani wayo kada tilasta wani wannan shine ake samun shiniki sharadin farko kenan التراضي بين الطرفين البائع والمشتري samu yarda yarjejeniya tsakanin bangarori guda biyu mai siyan da kuma mai sayarwa ba wanda aka tilasta to shikenan ciniki ta yi kenan eh haka ne matsala saboda rashin fahimtar addini shi yasa imam kullu yana magana ce da zai iya kai ubansa kotu ba wani abu ba laifi bane idan kana da wani abu da kake so kai haƙƙi ka sai kaga ya kai kai ya kasa sai ka je do a fayyace maka mai gaskiya da yawa matan sabai suna kai abin nan mazajin a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da yakan kai uba tsara kamar yadda amr bin al ya kai ɗansa abdullahi gaban annabi ƙara ce ɗana wannan ya rasulallah yana da mata bai kula da matansa baya abin nan kullun sallah da daddare kullun azumi da rana matan tana zama haka kawai ya kai ƙara annabi ya kira abdullahi ya ce abinda babanka ya faɗa gaskiya ne kaga ƙara ne ba wani kotun da fi kotun annabi sallallahu alaihi annabi sai ne mishi ma ya tabbatar haka ne ce haka ne sai annabi ya mai shi nasiha ce ka sani fa iyalanka suna da haƙƙi jikinka yana da haƙƙi idanunka suna da haƙƙi ubangijinka yana da haƙƙi a kanka kowane mai haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa kaga ga ba wani matsala in wani abu da ake mutum yana neman wani abu ko matashi yana so ya yi aure ubansa ya hana shi yayyai ko ita yarinya tana so ta yi aure uba ya hana tana so ta yi aure uba ya hana sai ta je gaban alƙali ce ba ni so son aure babana ya hana ni shikenan alƙali zo ya kira shi me yasa kike hana wannan bayar Allah ta yi aure sai a yi bayani shikenan aka gabari da gaskiya alƙali zai ya ɗaura mata aure saboda shi yanzu baya so ta yi aure kila yana so ta je ta yi ta aikin alfajir ita kuma kila abinda take tsoron kenan yake so ta yi aure don ta kare kanta to sai a ɗaura mata aure irin wannan to ba laifi ba ne don mutum ya ƙi sai da mahubansa abu eh na'am in sayarwa in shiniki ne ta babin shiniki dole a samu yarjejeniya uba ya yadda zai siya dama ya yadda kada uba ya tsoratar da ƙado ya sai da masa kayansa ba a haka ce zan maka bakin baka sai damun ba haka kaga ba magana ba ne ko ya masa baki a nan ba zai kama shi ba ko saboda Allah bai yadda a yi shiniki kurhan ba da a tilasta mutum akan shiniki dole ne a samu yarjejeniya na'am اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك مرجع الأمر كله على أن يتوسير فعلا تنتم إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى أزواج وزوراتهم وصليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواج وزوراتهم وبارك على إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة ما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين